واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا يا kai wannan manzo ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga annabi Adam sujjada ta gaisuwa sai suka yi masa sujjada dukkansu don biyayya ga umarnin ubangijinsu amma banda iblis ya kasance daga cikin aljannu ba daga cikin mala'iku ba shi ya ƙi yi sujjadar ya yi girman kai ya fita daga biyayyar ubangijinsa to yanzu ku ne za ku riƙe shi ya ku mutane shi da ‘ya'yansa a matsayin majibinta lamarinku waɗanda za ku yi masu biyayya koma baya na alhali su maƙiyanku ne ta yaya za ku riƙe maƙiyanku a matsayin masoya a gare ku tir da aikin azalumai waɗanda suka sanya shaidan majibincin lamarinsu maimakon jibintar Allah maɗaukakin sarki.